A wasan sada zumunci tsakanin kungiya da kungiya kuwa a jiya kungiyar kwallon kafa ta Leventis ta samu nasara ne akan Cadiz da kwallo biyu da ɗaya. FC Union Berlin ko ta doke Queens Park Rangers da kwallo biyu da ɗaya yayin da Haful Tel ta sha kashi a hannun da kotse da kwallo ɗaya mai ban haushi a yau kuma za a kara a sauran wasannin inda kungiyar kwallon kafa ta stockport county za su fafata da bolton wanderers yayin da charlton altlex za su fafata da norwich city sheffield united kuwa za su bar da gumi ne da stock city yayin da northampton za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta derby county charles kuwa za su fafata ne da blackpool yayin da lancaster city za su bar da gumi da borough sai kungiyar kwallon kafa ta ashton united za su fafata da united of manchester Manchester yayin da Yeovil Town za su fafata da Bristol. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta Hull City za su fafata ne da kungiyar kwallon kafa da Nantes yayin da Real dole da su saske gumi da Basector. Yayin Olis ko za su fafata ne da Espanyol sai kungiyar kwallon kafa ta FC Ascala za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona matasa. za a buga wasannin ne tun daga misalin karfe 4 na yammacin yau har zuwa karfe 8 saura kwata na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. Idan muka leka bangaren sai da sirrin 'yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea za ta ware kudi har fan miliyan 150 wajen sayan Virgil van Dijk daga kungiyar kwallon kafa ta sahamton United da kuma dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Juventus mai suna Alexandro dan shekara 26 a duniya ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta everton ta ce tana da karfin gwiwa wajen ganin ta sai dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta swan city mai suna sagarson inda ta ware masa kudi fan miliyan 45 domin dawo da shi kungiyar manchester united ta karkato hankalinta wajen sayan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta kasar portugal mai takale da kungiyar bayern munich mai suna renato sanchez din shekarar 19 da haihuwa shi ko lucas perez ya ce yana son barin kungiyar kwallon kafa ta arsenal na kasar ingila chelsea ta ce za ta cira ranta wajen zawarcin dan wasan tsakiya mai suna alex chamberlain na kungiyar kwallon kafa ta arsenal dan shekara ashirin. da uku da haihuwa daga karshe dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta barcelona neymar ya shaida wa takwarorin na kungiyar lionel messi da kuma luis suarez cewa yana nan daram a kungiyarsa ta barcelona a satin da ta wuce ne kungiyar kwallon kafa ta psd ta sa wa dan wasan zunzurutun kudi har fam miliyan 196 don ganin ta kawo shi kungiyar ta huta lafiya